Aren't you seeing yourself? Ka san baka kai ba kenan. You're downgrading yourself. Kana your kana rage authority ka da kake da shi akan matanka. Which is not supposed to be so. Kai ne namiji tabbas. You're the man of the house. Tabbas idan abin da kace ce ya kamata ya zama na haka din ne. Unless idan kuma tana da shawarar da za ta baka. Men are the head of the houses. Namiji shine kan gida. idan mijinki ba zai iya zaune da ke tsawaita miki ba kin ɓata ki ɓata wai sai dai ya ce bari in je ga mamanki to gaskiya akwai akwai gyara a wannan lamarin to maza suna son mata masu aje musu sirri boye mashi sirrin shi in ya gaya maki abu ki kara gaya ma wani ki rike shi ai zai iya gaya wannan ya zo ya gaya miki wani abun ba sai ka faɗa ba show them the results not the process sai ka gama kallama kammalawa ka samu abin da kake so wani ba jin daɗi yake ba wani bai so ba inda ka samu wannan contract wani bai so ba saboda signature ɗaya mutum zai je ɓata ka rasa shi kenan saboda mai saboda ka Allah ya haɗa ka da mata mai zuban baki za ta yi ta gaya min wanda bai kamata ta gayawa ba show them your result sai ka yi abu ka yi succeeding sai ka nuna ba wai pre-result ba when you're doing the process you don't need to show the process just show the result ku zama mata masu aje sirrukan mazajenku ku rufa mazajenku asiri kuna kallo sai ku wani abu ma ba daɗin faɗa ba daɗin faɗa sai so nawa za ka ga mai gida ya yi wa 'yar aiki fyaɗe irin abin nan sai ka ga ba za ka ji ba a wasu gidaje matan ta gani ta sani amma me she value her relationship tana ganin kiman aurenta don Allah ya jarabce ta ta wannan fanni sai ta ce ba za ta yi ba ko don Allah ya jarabce ta ta wannan fanni sai ta ce sake ni in tafi which is not supposed to be so wani lokaci once in a while Allah na turo maka yana jefa maka ya gaya zaki how will you handle it Are you calm enough to handle this storm I'm turning to you? Kamar yadda kullum yana baka alkhairi wata rana zai baka abin da zai je bari in gwada imanin bawa nan ya gani. Idan kuma ka zo ka yi fumble sai ka ka you know pass. Allah ya taimaka. Maza suna son matan da za su ba su shawara, matan da suke da haƙuri. Matan da za su gaya mishi okay ga abin da ya faru ga abin da ya faru you need to let your man know about your past ki gaya mishi rayuwar bayan ki sai kaga wasu za su yi aure a ta kame kame ba a son makwabta su sani saboda me saboda wani rayuwar da ta yi a baya amma menene ina so ki sani kuma ina so ka sani cewa ba wanda ba shi da past life ba wanda bai yi fuck up ba already ba wanda bai yi fumble ba daga baya babu shi nobody is perfect and nobody is going to be nobody's perfect You Don't care your childhood was perfect You Don't care your teenage was perfect you didn't do anything you didn't fornicate you were not raped you, were, you didn't steal whatever happened in Allah na gwada in a very in a different ways God Allah na gwada in a very different ways it depends on yanda kai karke naka saboda za ka yi auren mace bincike na da kyau amma tsawaita binciken ma ba shi da kyau idan kana tunanin yaniyan nan an ce anguwar tana bin maza da yawa kai mata nawa ka bi kamun ka zo kana kamun haka ji a zuciyanka kana so ka aure duk mutum da ka haɗu da ita a rayuwa ba wai mistake bane it's that is how it is destined abu baya faru da kai sai Allah ya sa zai faru ba zan zo in zauna a nan ina muku magana ba sai da Allah ya yadda ya tabbatar cewa za a yi haka idan ba haka ba ba iko na bane ba ikon darakta na bane so duk abin da kuka ga kanku a ciki ku rike shi sai kaga za a yi aure mutanen anguwa su zo su bata yarinya miji ya dawo da kuɗi yan ba wanda yake cimin rai kamar yan uwan miji mata mata yan uwan miji za mu ga Allah kuwa kina so ke ma ki je gidan wani ki aure amma kina tsawaita wa naki kina tunanin yadda kike kin budurwan eh, yayanki baki tunanin yaya saurayinki ta ki jininki ke ma everything is reciprocal in ka bani good you get good in ka bani bad you get bad yan uwan miji kuna tsoron Allah kuwa yau ki zauna a lambaran ki ce tak ke sai yadda kika ce ayi ba ki tsoron kewa za ki je gidan wani ba ki tsoron ki je can ke a kikin a kisan ki do you know how it feels to be rejected kun kashe aure da yawa saboda selfish interest ɗinku yawan ku kuma kuna zaune a gida ba zauwarai amma kun kasa tunani menene yake jan haka kin kasa sa yaron wani ya kwanci hankali ta ya kina tunanin ke za ki kwanci hankali idan kin tsirarsa sa auren wata kina tunanin ke ba za ki aiwa ba ne yan uwan miji wannan naku ne sakon wallahi ku mai da hankalinku kuna da yara yawancin matan yan uwan miji nan da kaga suna hana wallahi yawancin suna gida a sake sake saboda me sai ka ma wani fatan alkhairi alkhairi ke dawo maka ba yanda za ka yi wa wani fatan shari kuma alkhairi ya dawo maka it doesn't work like that Allah ba ba a zalimin kowa ba ne yanda ka yi abinka haka zai biyo maka ku bar yayi ku bar kannen ku maza ku bar kan ku bar yayanin ku maza su aure matan da suke so saboda kuma ku samu wurin zama a gidan surukanku saboda kuma yaran ku su samu wurin zama a gidan mazajensu duk yadda kika sautata ma matan yayanki ko matan kaninki haka za a sautata miki ke ma a gidan mijinki ko kuma me idan ba a sautata miki ba za a sautata miki ma yanayinki a gidan mijinta rayuwa ne is very simple ka yi ma mutane abin da kai kake so a yi maka ku daina takura yara ku daina hana auren da Allah ya riga ya sa cewa haka ne a banza kuna mutuwa idan akwai rabon ya mace amma kun kasa hankali a banza auren kuna mutuwa akan ba garaba dalili amma kun kasa ganewa because you feel with pride kin dage sai yayanki ko ki ya auri wani, kai zaki zauna musu And in kaka duba irin wannan ba wanda yasa su gaba su wallahi da za su yi aure. It baffles me when I see bitches doing that. Mata za ka gansu kamar suna da hankali ashe kwakwalwan ba komai a ciki. Kin hana wace aure amma na ake kina so ta auru kina mamaki ya kai wani ya ke turo to kin hana naki kin hana wani ya turo. Mu juna fatan alkhairi nan ne kawai za mu ga alkhairi da kanmu. ka wulga alkhairi ba ka cire rai ma cewa wani zai zo maka alkhairi wallahi zaka ga alkhairi ya zo maka in hundred folds saboda kai da zuciya ɗaya ku daina sa matan yan uwanku a cikin raɗaɗi da zafi ku daina ku dinga sautata kalamanku ku yi musu abin da kuma za ku so a yi muku idan kuna gidan miji kuna tunanin idan idan da a yi musu haka ko in a muku haka ko kuna gidan har yanzu idan ma ba zai faru akan ki ba zai faru akan yaki zai faru akan yara yan uwanki duka waya ja mu ne matan mu ne Allah ya samu dace ka ku manta fa akwai slarka akwai komai da komai akwai hair cream akwai tularan fesawa akwai na ruwa akwai su homra and everything don't forget to call don't forget to text za mu tura maka ko ina ne ma na gode a huta gajiya